hausawa kan ce idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi wannan batu haka yake idan aka lura da zafafa yakin neman zaɓe da jami'ar pdp da kuma apc ke karaɗe jihohin ƙasar nan don neman jama'a su zaɓe su a manyan zaɓuɓɓukan da ke tafe cikin wannan watan janar muhammadu buhari mai ritaya dan takarar shugabancin najeriya tutar apc ya kai ziyara a jihar gombe inda ya sami kyakkyawar tarba daga al'ummar gombawa abc sat abc sat abc sat sun zama jiha ta talatin da hudu da muka zo ko gwamnatoci abc da za Allah za mu da layi mu yi gaba amma daga nan duk wanda aka ba amanar jama'a da kudin bai idan ya ci ya san abin da ya ci kuma san inda zai karkare ranar da za mu samu daga hana jahilcin sata za mu yi amfani da ita a gina makarantu a sa kayan aiki a samu malamai saboda ba abin da za a ba al'umma fiye da ilimi idan aka ba al'umma ilimi za su kula da kansu daga bisani na ji ta bakin gombawan kan ziyarar da muhammadu buhari ya kawo jihar da kuma fatar da suke da shi na zo ne saboda goyon bayan general muhammadu buhari ko eh. me yasa yake son general buhari ina son sa ne saboda mai adalci ne mutum ne mai gaskiya mai adalci muna so kuma saboda a samu canji a wannan kasa saboda ana cikin wani mummunan hali kana da katin zabe Kana da katin zabe me za ka ce a dangane da wannan taro na shi buhari a gombe a taro na buhari kai ba wani bayani kowa ma ya gani ya riga ya ga gaskiya abinda na manan ya yi ban sha'awa yadda mutane suke tafiya ba sa tunanin wai akwai wani hadari ma to na fatan ka da wajen shi Buhari idan ya samu wannan mulki fatan alheri ne me za ki ce a dangane da wannan bako eh wannan bako Allah farin cikin zuwansa eh, to me kike tsoka wajen shi Buhari zai muku kuma ta eh to muna so ya mana kaman ka mana wani sana'o'i haka na mata na cikin gida. Hajiya gashi na ganki da hoton Buhari a gaban kirjinki. Ko me yasa yi ka sa wannan hoto? Canji muke so. Canji ake so. Canji canji eh. muke so he baba. Baba Buhari. Kaman wasu irin canji ku mata kuke bukata? A'a abuna so abubuwan da muke so suna da yawa. Kaman me ko zaki dan ba lissafi kaɗan? A'a suna da yawa ba za su lissafi bai. To. to sai dai kuma wani jigo a jami'ar apc a jihar gombe comrade garba ce herwa gana wudil gombe da bai halarci wajen taron ba ya faɗa mini dalilansa na kin halartar taron a ban je wajen buhari shi general buhari ya samu farin jini ko ba ka son buhari allah ya riga ya so shi an haɗa shi ko ka fi ko kar ka fi ma an bi maka inda maganar buhari ne to sauran fa a sauran ka sai zuwa? kira mutane apc ta kabu Abdulwahab. Ka gani ana yin abu ne wanda ba mu da kwarjini, ba mu da mutunci, an yi amfani da mu mun magana rashin mutunta executive na gwamnati local government. Ba mu zama komai ba mun zama banzaye na ni a tafiyar jam'iyyar APC ne. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.